ذلك من أنباء الغيب إليك وما كنت لديهم إذ أقوالهم أيهم يكفر وما كنت لديهم إذ يختصمون وإذ قالت الملائكة يا مريم <clears throat> wa Katuna ka iz sa'ata waqta lokacin da mala'ikatu ai jibrilu mala'ika jibrilu ya ce ya maryamu ya ke maryam <clears throat> mala'ika jibrilu yana magana da ita ke inna allaha astafaki allah madaukakin sarki ya zabe ki yaya aka ya zabe ta <clears throat> istafaki ya zabe ki da ya karbe ki ya yadda ki zamo za ki yi hidiman baitul maqdis abinda yake da aiki ne sai maza zababbun maza ake ba wannan aiki ita ce farkon mace wadda ta ɗauki wannan aiki kuma ta yi yadda ake so istafa ki ya zabe ki wa haraki ya tsarkake ya ki daga barin haila ko nifasi ala wasfafaki ya kuma zabe ki zabi na farko mun fada wastafaki ya kuma zabe ki ka zamo ke kika haifi annabi isa ala nisa'il alamina akan ya zabe ki ya ɗaukaka ki akan matan zamaninki ya maryamu ya ke maryam li rabbiki القنوت لزوم ta'a mana ki bin Allah madaukakin sarki ba da Maryam kada ake ba wannan magana isa isafaki wasafaki da Maryam ake amma ya Maryamu uknuti li rabbiki ki lazimci bin ubangijinki da Maryam kada ake dukkan matan duniya haka dukkan musulmi dukkan mutane kowa ya lazimci bin Allah wasjudi ki sujjada warka'i ki ruku'i ma'arraki'ina kiyi ki sallah tare da masu sallah abinda ake nufi da wa'annan ki kankan da kai <coughs> ki tawadu'anci kada ki girman kai kada ki daga kai kada ki nuna ji da kai Allah ya yi miki baiwa ya fifita ki a kan matan zamaninki kuma Allah ya ce barauki sarki ki tawadu'anci saboda girman kai duk sa'an da mutum ya girman kai sai Allah ya karya shi sai Allah ya wulakanta shi to in ya zamana 'yar إذ قالت امرأة إمرانا امرأة إمرانا uwata kowa ya san matsayinta wajen Allah ubanta kowa ya san amma duk da kuma ita Allah ya hore ma ta haifi annabi Isa amma ba ce ki zauna ai danki zai zama annabi zai zama manzo Allah zai zama babban mutum shi a'a ki tashi da kanki ke ma ki roki Allah madaukakin sarki haka ake nema ga dukkan ya mace nana Aisha Allah ya kara mata yadda mijinta ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ita ce mace da manzon Allah ya fi so da ta ce ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in na dace da lailatul qadari me zan yi ko me zan faɗa sai ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni kalmar manzon Allah ya koya mata me yasa bai ce je ki bacci ko ki kwanta zan yi miki ba nana Aisha ta faɗi kalmar su dubu ko su miliyan manzon Allah ya faɗa su ɗaya kalmar manzo Allah ta fi amma duk da shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mata abinda za ta je ta yi yace tace ya rasulullahi ara'aita in wafaqtu lailatul qadr ma za aqulu aw ma aqulu qala quli sai ce ki ce allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ba ce ki tsaya lailatul qadri har gari ya waye kina mai latifu dubu kaza kaza a'a allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni a wannan lokacin lokacin fadar wannan abin babu wani wanda zai iya tsago zai tsara abin da za a fada ya fi dacewa da abin da ya fito daga harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa matarsa ce kuma ita ce wacce ya fi so kuma kowa ya san mahaifinta shine saniyas naini idhu ma fil ghari ita kuma ita cewa ita ce siddiqatu binti siddiq duk wannan gata da ta samu bai ba ta dama ta je ta zauna a yi mata ba aka ce ki tashi ki ke da kanki ga maryam ita ta haifi annabi isa kuma kowa ya san iyayenta mun karanta kisan baki kadan daga cikin kisan jiya ko shekaran jiya ko jiya amma gashi mai mala'iku suka faɗa mata mala'iku sun isa su zo su faɗa mata wani abu Allah ne ya aiko su ko je ku ce mata ya maryamu Allah ne ya ce ma mala'ika jibril ka je ka ce da ita ya maryamu uknuti li rabbiki aiki lizamci bin ubangijinki kada ki dogara ɗanki zai zo ya zama shine annabi isa shine waliyin shine manzon Allah wasjudi ki sujjada warkai ma'ar raki'ina ki ruku'i tare da masu ruku'i aiki sallah tare da masu sallah aka ce abin da ake nufi kenan ruku'i sujada da ruku'i wasu suka ce abin da ake nufi kankan da kai kada ki kada daga kanki ki nuna ji da kai da girman kai duk da darajar da Allah ya baki inna Allah astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamina duk wannan daukaka da kika samu Allah ya zabe ki yasa kika zamo kece kika kece farkon mace da aka yadda aka karbe ki hannu biyu biyu ki hidman baitul maqdis kuma Allah ya tsarkaka ki ya tsarkake ki ya tsarkaka ki ya tsarkake ki daga haila da nifasi sa'annan kuma Allah ya daukaka ki a cikin matan zamanin ku kuma ya ɗaukaka ki ya sa kika zamo ke ce kika haifi annabi isa duk waɗannan ɗaukaka in mace ta samu ɗaya ko ɗaya bisa dubun wannan abin ji da kai da isa ke shaka ce ya maryamu allah ya yi miki baiwa kuma allah na tarbiyyantar da ke abin da ake so godiyar da za zaki ma allah ki lizimci bin allah maryam kenan ke kuma ya 'yar al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk da bai wanda Allah ya miki mace ce kina da kyau kina da kuɗi mijinki ne wane ubanki ne wane um, ɗanki ne wane ke kanki kina da ilimi Allah ya hore miki ya zabe ki ki zama musulma aka ce ki lazimci bin Allah ki kankan da kanki ta yi sujjada tare da masu sujjada yi ruku'i tare da masu ruku'i wannan tarbiyya kenan ake tarbiyyantar da duk wanda Allah ya ma ma baiwa sai ya gode ma Allah cikin bangare kaɗan cikin godiyar kenan aka nuna ma nana Maryam zalika min amba'il ghaibi ana magana kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan al'amari da aka baka labari na imra'atu imrana na zakariya na yahya na maryam na isa na menene da menene wa'annan duka baki daya aka ce zalika min amba'il ghaibi al-am annaba'u al-akhbaru al-azim amma yatasaaluna 'anil naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifuna annaba'u labari mai girma mai ban mamaki mai girma tilka min al-anba'u jam'u naba'in wan naba'u al-khabarul azim min anba'il ghaibi ma huwa al-ghaibu al-ghaibu هو كل ما غاب عنك فهو غيب عنك ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى هل هناك شيء اسمه غيب wa ma في الغيب الجيب وما في الجيب من الذي خلقه الله هو الذي خلقه من أنباء الغيب labarai ne manya-manya na abubuwan da suka faru kafin ka ya yasa ya zama gaibi shi aka ce ai an samu hijabi na zamani tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abin da ya faru da lokacin da annan abin ya faru manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai zo duniya ba tuku to ya aka ya sani nuhihi ilaika muke wahayinsa zuwa gare ka ina ma nan wahayi alwahyu lughatan alwahyu shar'an wastilahan alaysa kadhalik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum a lokacin da aka ce lokacin da imra'atu imrana ta ɗauki na na maryam ta je ta saka ta baitul maqdis manya-manyan malamai da manya-manyan limamai kowa ya zo kasan bahaushe ce na gari na kowa mugu sai mai shi suna ganin wannan al'amari wannan ce ai ni zan ɗauke ta tarbiyyantar da ita ai wannan ce ni zan kula da ita wannan ce ni zan yi kaza kaza kowanne ne yazo yana cewa shi zai yi yana so a bashi kula da nana maryam alaisa zalik aka ce gashi zakariya babban malami ne mai tsoron allah mai sifofi kaza da kaza da kaza aka ce kowa ya san sayidina zakariya babban mutum ne dattijo ne babban waliyin Allah ne mai tsoron Allah mai kyawawan ɗabi'u yace ku bar ni na ɗauki ta na tarbiyyar da ita wannan yace a'a dan me wannan yace a'a wacce aka ce to yanzu yadda za a yi dukkan ku malamai ne manyan waliyan Allah ne kowa ya kawo alkalamin da yake rubuta wahayi da shi ba alkalamin ba alkalamin da birun da ake rubuta zalunci da menene da a'a alkalamin da ake rubuta wahayi da shi kowa ya kawo ayi qur'a wanda qur'a su ta fita shi zai dauki kafalan maryam saboda maryam ta zamo albarka kuma nagari na kowa kowa na son a ce sai shi sai aka saka alkalma sai mm, wakafa da zakariya sai ƙuri'ar zakariya ta fito sai aka ce shi kenan an yanki gadama babu ba jayayya ba komai da komai zakariya kai za ka ɗauki kula da ita wakafa ha zakariya kullama da khala alaiha zakariya almihraba wajada inda rizqa dakhala alaiha zakariya Mihiraba a cikin mihrabi take wajen ibada dama so ake ta zamo tana hidiman baitul maqdis shi yasa sai ai mata tarbiyya ta musamman tarbiyya da za ta dace da waɗanda za su iya hidiman baitul sai aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu maryama ai baka zama baka tare da su baka wannan zamanin lokacin da suke saka alkalman su wane ne zai dauki kula da maryam baka nan lokacin wa ma kunta ladaihim iz yahtasimuna kuma ai baka tare da su lokacin da suke jahayya wannan ce sai shi wannan ce sai shi duk baka nan tilka min anba'il ghaibi inna duk abubuwa ne da suke sun buya gari sun faku sun buya dangane da kai ab kariyar da ya shiga tsakaninka da su shine kariya na zamani saboda lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo duniya ba to amma Allah madaukin sarki ya masa wahayi ya bashi cikakken bayani dan ya zama hujja akan cewa manzon Allah ne in ba haka ba ina ya samu wannan bayanai da labarai hmm. اقرأ قال يا إن الله بكلمة اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم ولأحل لكم بعض الذي كرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط sai aka kawo ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar kissan annabi Isa da duk wani annabi da Allah ya ga dama sai da ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labarin shi saboda ya zamo aya alama da ke tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iz qalatil mala'ikatu ka tuna lokacin da mala'ika ya faɗa ya maryamu yace ya ke maryam ki sani inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu Allah yana yi miki albishir da annabi Isa kalma daga gare shi Allah madaukakin sarki ismuhu almasihu Isa ibn Maryam gashi wani dan an sa masa suna kafin a haife shi ya halatta ko bai halatta ba ya halatta tsakaninki da Allah ko tsakaninka da Allah shine kyakkyawar biyayya ke ma in kika bi Allah kada ki rena da tsakaninki da Allah tunda Allah ya miki arziki kin zama cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kina musulma ki daga hannu ki roki Allah cikin waɗannan kwanaki masu albarka a cikin dare ne a cikin rana ne ki roki Allah duk abin da yake so wallahi tallahi ya fi ki tattara kudi ki je ki ba kowane ne ya je abin da ya ga dama da shi Isa ibn Maryam isa ibn maryam wajihan fid duniya wal akhira mutum ne mai daraja mai ɗaukaka mai kwarjini a cikin a duniya da lahira wa minal muqarrabina kuma yana cikin minal muqarrabina wannan ɗatun kafin a haife shi bishara kenan aka yi mata ko inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu a lokacin an haifi annabi isa ismuhu almasihu isa ibn ismuhu almasihu isa ibn maryam har aka je wa minal muqarrabina sa'annan kuma aka ce wa yukallimu nasa fil mahdi wa kahlan wa as salihina zai ma mutane magana fil mahdi yana cikin tsumman jego ma'ana yana dan dan kankanin jariri wa kahlan kuma zai zai ma mutane magana bayan ya girma wa as salihina kuma yana cikin salihan bayi Allah ne tabbatar da waɗannan darajoji duk ga annabi Isa amma duk da shi bai sa mahaifinsa ta je ta kwanta ba a'a tashi ta yi gadangadan ta roki Allah ta yi ibada ta lizimci ibada ta gode ma Allah da bai wanda ya mata sa'an nan ta samu ta shiga aljanna qalat sai ta ce rabbi wannan aya ita ke nuna cewa a lokacin da aka rada masa dan suna da sifofinsa da ɗaukakan da aka yi masa da me duk ba a haife shi ba to ka sani ka bada wannan daraja ya zo bai zamo haka ba za ki haifi ɗa sunan shi masihu isa bin maryama yayi zai kaza ya kaza ya kaza ya kaza ya fito ta fito ya mace ko ya fito ɗaɗin amma bai samu wannan sifofi ba haka ba zai taba yiwa ba zai yi in ya zama ni na faɗa ko kai ka faɗa ko likita ya faɗa amma Allah da ya halicce shi ya halicci mahaifiyarsa ya tabbatar da haka shi ya faɗi haka kuma ba yadda za a yi hakan ɗin ya saba an fahimta halat sai ta ce rabbi ya ubangiji akwai tawadu'anci ko babu rabbi ay ya rabbi anna yakunu li waladun ta yaya zan samu da yaya za a yi na haifi da walam yamsassani basharun kuma namiji bai taba ta ba namiji bai taba saduwa da ni ba namiji bai taba taba jikina ba ba ya za a yi kuma a aladance an san sai an hadu namiji da mace sa'annan a haifi da akan ka'idan da ta sani kenan shi yasa gaskiya ta faɗa laifi ta faɗa ƙarya ta faɗa rashin ladabi ta yi abinda ta faɗa gaskiya daidai ta faɗa dangane da iliminta iya iliminta kala sai aka ce mata akwai abin da fi karfin sani ki baki sani ba kazalikillahu yakhluqu ma sha'u haka Allah in ya tashi halitta abin da ya ga dama kazaliki ana magana da Maryam kenan mala'iku ke magana da ita ke ma kika tsaftace tsakaninki da Allah kika bi Allah madaukakin sarki zai miki baiwa ya miki karamci ke yake hadu da Allah lami lafiya amma sharadi shine ki miki hanyar bin Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallama kazalika Allah yaf'alu ma sha'u. jiya karan jiya kenan amma da aka zo wajen annabi isa kazalikilahu ya khluqu ya sha'u don kiristan duniya duk su san cewa annabi isa makhluki ne shi sa aka bambanta lafazin ya yaf'alu ma ya sha'u. da an kawo wancan kalma anan har yanzu suna da abinda za su makale da shi amma kazaliki kamar yadda kaza kaza ya faru kamar yadda kika san kaza kaza kamar yadda kika kaza kaza ya lahuma ya sha'u. Allah yake halittar abin da ya ga dama yaushe kuma zan halicce shi yana bawa na kuma a ce ya zama juz'i ba a daga gari daga ni ai wannan magana hankali ma ba za ta dauke ta ba ko iza qada amran in Allah ya hukunta al'amari yana so ya kasance fa inna ma yaqulu lahu kun fayakunu cewa yake da shi kun fayakunu to wannan ayoyi da muka karanta iza qada amran in ya hukunta al'amari fa inna ma yaqulu lahu idza qada amran hadhihi umurun yabtadi'uha Allah au umurun yubdiha inna ma yubdiha في عالم المشاهدة أليس كذلك ويعلمه الكتابة زي, زي سند شيء يربطوه wal hikimata da ilimi mai amfani mai albarka wanda zai tasiri a cikin jikin malamin da ke da ilimi wat taurata wal injila da at-taura da injila wa rasulan ila bani isra'ila kuma manzo ne rusiluhu rasulan ila bani isra'ila zuwa bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum tabbas cewa ni tabbas dahir na zo muku da aya daga ubangijinku wace irin aya kenan anan mun ce ayoyin Allah da sarki guda uku ne ayatul kauniya da mujizozi da ayoyin da ke tsara ma al'umma shari'ar rayuwa ajitukum bi ayatin min rabbikum wace aya ce wannan eh eh mujiza wace aya ce wannan eh mujiza saboda me anni akhluqu lakum min at-tini ba haka bane ba ma'ana mu'jizozi ne da ke tabbatar da manzancinsa an ni cewa ni akhluqu lakum min at-tini ka hay'ati at-tayri zan hada yambu zan hada abkam kaman sifan tsuntsaye fa anfukhu fihi yana busa a ciki fa yakunu tayran bi iznillahi ya zama tsuntsu ya tashi amma da izinin Allah wa ubrihu wa ubri'ul akmaha wal kuma na warkar da wanda aka haife shi makahu da mai ciwon albaras wa uhyil mauta na raya matattu kuma bi iznillahi da izinin Allah da yardan Allah ba da karfi na ba ba da gwaninta ta ba ba da iyawa na ba ba da komai na ba bi iznillahi duk abinda aka danganta shi kuma da izinin Allah to ya shallake hankali kenan zai yi komai na iya yiwa bi iznillahi saboda karfin Allah da isan Allah da iyawar Allah da kamala ta Allah da iko na Allah madaukakin sarki sa'annan kuma yace wa unabbiukum ƙari kan haka kuma zan ba ku labarin bima ta'kuluna da abinda za ku ci yau wa ma na fi buyutikum da abinda za ku ajiye zuwa gidanku dan gobe ko jibi ko wata rana abinci kaza kaza za ku ci yau za ku aje kaza dan gobe ko don wata rana waye zai iya bada wannan labari in ba yana ciki ba sai wahayi ko inna fi zalika tabbas a cikin waɗannan abubuwan da muka ba ku bayani la ayatan lakum akwai aya a gare ku wace irin aya ta kaɗaitakan Allah ko ta mu'jizarsa ko ta shari'a eh inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minina in kun kasance ku mu'minai ne in kuna da imani waɗannan abubuwa sun isa su tabbatar da kaɗaitakan Allah sun isa su tabbatar da mu'ujizan annabi Isa in suka tabbatar da kaɗaitakan Allah madaukin sarki a cikin ibada a cikin komai suka tabbatar da mu'ujizan annabi Isa to wace aya kuma ta saura yanzu sai dai aka musu shari'a ayi kaza kar ayi kaza ayi kaza tsarin rayuwa kenan shi yasa ayoyi guda nawa ne al-ayatul kauniyya mu'jiza الآيات التشريعية أليس كذلك؟ احفظها ومصدقا لما بين يدي من التوراة من التوراة halin kasancewa na ina mai gaskata abin da ya gabace ni na attaura sa'annan kuma wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaikum na zo na halatta muku wani abu cikin abin da ma aka haramta muku tafiya ta yi tafiya kowa sai bi malamansa da shehunnansa da shugabanninsu rahibawa da menene shugabannin addini sai suka je suka halatta musu wasu abubuwa suka haramta musu wasu abubuwa ba tare da cewa wannan halaccin ko haramcin daga Allah bane a'a daga kawunan su ne suka yi kare kare cikin littattafan suka yi kare kare cikin addini suka yi kare kare cikin shari'a suka haramta musu wasu abubuwa annabi sai ce zan zo in halatta muku wa'ansu abubuwan da aka haramta muku waji'tukum bi ayatin min rabbikum na taho muku na zo muku da aya daga ubangijinku wace aya eh eh mujiza wace aya bayan kaza da kaza da kaza to na zan taho muku da aya shari'a daga ubangijinku linjila Allah ya ce ku yi kaza Allah yanzu ba ku da wata hujja in da ba ku da cikakken ilimi ne duk waɗannan abubuwa da suka ku sun isa su tabbatar da kaɗaitakan Allah a cikin uluhiya da rububiya da asma'a wa sifat sun isa su tabbatar da cewa ni manzon Allah ne daga Allah Allah ne ya aiko ni in ba haka ba waɗannan abubuwa da nake baku labari da nake muku a lokacin da aka aiko annabi isa duk duniya an kware cikin likitanci ke tashi an kware cikin likitanci an kai matuka cikin likitanci haka Allah madaukakin sarki in zai aiko manzo sai aiko shi da irin abinda zamanin aka fi kwarewa a ciki zamanin annabi Musa an fi kwarewa a cikin sihiri sai ya zo musu da al'amari da ya fi karfin su ya shallake hankalinsu zamanin annabi Isa likitanci ke tashi likitanci ke tashi ya fi komai sai Allah ya kawo annabi Isa ya zo yana warkar da wanda aka haife shi makahu abinda ya fi wahal da likitoci kenan sa'annan ya warkar da ciwon albaras kuma ya raya matattu duk likita sai dai ya bada magani a mutu sai dai ya bada magani a sha a samu lafiya ko a sha a mutu ba haka bane ba eh yace likita na da kokari ne idza makanatin eh, sauran rayuwa da sauran rayuwa hatta idza man qadatil ajalu muddataha harat tabibu wa khanathu aqaqiru wai likita na da kokari ne in kana da sauran raguwar rayuwa in ya baka panadol in ya baka magani ka sha sai ka samu lafiya amma har aka ce ajali ya kai to duk maganin da likita zai baka zai taimaka maka ne ka mutu eh duk abin da za a yi maka allura za a yi magani za a baka za a kai ka kasan turai ne duk ana taimakawa ne don ka mutu saboda ajalin ya riga ya kare waye zai kara maka inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamuna alaysa kadhalik ya suka ce inna tabiba lahu kaza kaza idza kana fi ajal isanu tamdid hatta idza manqadat ajalu muddataha حار الطبيب وخانته العقاقير in ajali ya zo sai ga likitocin duk sun ruɗe sun rikice in za a ɗauko maganin a samu lafiya sha a ɗauko maganin mutuwa duk ma ko ruwa aka baka shara na taimaka maka za a aika mutu an fahimta sai Allah madaukakin sarki yasa annabi Isa ya fi kowa kwarewa cikin likitanci ya warkar da abin da likitan duniya suka kasa ya yi abin da suka kasa don su tabbatar da cewa wannan ya fi karfin su lalle wannan mu'jiza ne sa'annan lalle kuma wannan manzo ne na Allah madaukakin sarki to shi saura ayatut tashri'i kun yadda da kadai ta kan Allah kun yadda ni Allah ya aiko ni to shi kenan mun zo ne mai wasan kwallo mun zo ne mai shiririta a'a ga shari'ar da Allah ya aiko ni da ita ita ce ayoyi ku yi kaza kar ku yi kaza ku yi kaza kar ku yi kaza yau itukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'un da jarraba za a yi sai ce aya aya aya kowa ya bayyana aya ta farko me ake nufi aya ta biyu me ake nufi to aya ta karshe din nan me ake nufi wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha ku ji tsoron Allah ku yi me wa ati'un ku bi ni a cikin me a cikin shari'ar da na kai muku da shi inna allaha rabbi wa rabbukum tabbas Allah madaukin sarki shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku abinda ake so kenan mai wa'azi mai da'awa mai yada addinin Allah kada ka taba bari mutane su fahimci kai kana da musharaka da Allah madaukin sarki a'a inna Allah rabbi ubangiji na ne wa rabbukum kuma ubangijinku ne tsakani na da ku ya zabe ni ya sa na zama manzo ya aiko ni zuwa gare ku na zo na shiryar da ku na shigar da ku addinin musulunci fa'abuduhu ku bautata ma Allah kadai fa'abuduhu wahdahu la sharika lahu ku bautata masa shi kadai shi yasa duk sa'an da mace ta zo ko namiji ya zo mala muna so a rokan mana Allah ga ga halin da muke ciki ga kaza kaza da ake ciki kaza kaza da ake ciki to za a rokan maka Allah ke ma yi kaza ko ko je kiki kaza ko ko kai ma kai tashi kai kaza amma tu za a faɗa masa za a gaya masa akwai rashin ladabi a ce Allah zai azaba abuduhu ku bautata masa alal aqall kace to kiya za a roka miki Allah kin san Allah baya karban addu'a ana fasikanci ko ana sabon Allah ko ki miki ki ki lazimci ibada da addu'a da menene ki na filfili ki su ki bada abinci ki sadaka ki taimaka ma talakawa ki ta yin ibada kina ta ana ta roƙon Allah kina yi ina yi sai Allah ya karba amma to shikenan za a yi za ki gani kamar yanka wuka za ki gani kaza kaza kaza kaza kaza har abada an kauce hanya kenan ko fa'buduhu ku bautata masa shi kadai sannan sai ce haza ha harfu tambayi ذا اسم الإشارة مبني على السكون في محل رفع المبتدا هذا صراط خبر المبتدا كده مستقيم wannan shi hanya ce wacce take me miƙaƙƙiya wacce aka ce maka kullum ka faɗa su goma sha bakwai ihdinas siratal mustaqima siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ita annabi isa yake akai ita annabi musa yake akai ita annabi ibrahim yake akai ita annabi kowa annabi nuhu ita kowa duk wani manzo akan ta yake kuma akan ta yake kira kai aka yi maka baiwa Allah ya maka karamci ya ce kullum ka roki Allah ya ɗora ka a kanta so goma sha bakwai ai ai ma gata ko domin in aka yi ma gata godiyar Allah da za ka yi shine kada Allah ya ganka kana ta hulɗa da hanyar yahudawa ko nasara ya zama kana wasanni kenan gaba ga zatin Allah madaukakin sarki hmm. to yace wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahalan alaysa kazalik sai aka ce jarirai nawa ne suka yi magana a cikin me eh eh uku wada wada eh sahibul jurai وروى محمد بن إسحاق عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلم أحد في صغره إلا عيسى وصاحب جريج warawa muslim aka ce sai guda biyu ko kun ce uku kenan ko guda biyu ne kun janye daya saura biyu ko eh sahib ukhdud shi yasa sai zama nawa kai kuma wajen ka nawa biyu warawa muslimun wa ibn abi hatim عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي لم يتكلم في المهد sai mutum uku kadai isa wasabiyin sabiyin kana fi zamani jurayj ya babus man abuk kala ra'il ganam wa akhar da wani yaro ɗaya guda uku kenan ko shi aka ce haza hasrun nisbi wannan da aka ce ba ya'ya guda uku kaɗai suka yi aka ce a wannan hasr ne nisbi dangantaka lokacin abinda aka faɗa manzo Allah kiran sallallahu alaihi wasallam daga baya manzo Allah ya ƙara waɗansu suka zama kaman guda shida ko bakwai wa hadha hasr nisbi fi waqtin ma ثم أخبر الله نبيه في وقت آخر wa ومجموعهم سبعة jarirai guda bakwai suka yi magana shahidu yusuf kun manta da wannan ko shahidu yusuf kun manta ko wa sabiyu mashi ta timra'atu fir'auna mashi ta tu ibna eh, imra'atu fir'auna fir'auna yana da matarsa yana da yarsa wannan matar tasa mai sunanta asiya ita kadai ce mumina a fadan fir'auna fadan fir'auna kuwa fadan fadan fir'auna kuwa ba karaman waje bane fa mulki ake yi mulki ake da gaske sai wanda ya gani gadan-gadan ake tafiya fir'auna duk wanda ya zama ya mallaki masa sunan shi fir'auna har ba haushe zai shi fir'aunanci ne wannan me na ma nan fir'aunanci karfi nuna karfi jabberanci kenan amma da yake imani ya ratsa zuciyarta sai ta ɓoye abinta akan samu haka ma wajen na fiya gaira baitin min almusulmi na ba haka bane ko kana mu'minun min ali min ali fir'auna yaktumu imanahu yaktumu imanahu yana ɓoye imaninsa to matan fir'auna asiya da yar fir'auna sai aka zo ana yi matan fir'auna asiya kiso ana mata kiso gyaran gashi da mai da mai sai matsaifin sai fadi kasa sai ta ce bismillah bismillah a fadin fir'auna akwai wani allah fir'auna min ilahin ana al'ala fa a fadin ubana za ki ce bismillah wani allah ne da ke kike bauta masa ba ubana ba ta ce eh allah da ya halicce ki ya halicci ubanki shi ke bautatawa yau a bar duniya me sai shi kwana dawa ta shi ke nan sai yar fir'auna ta tashi tiriyan tiriyan ta je fada fadar fir'auna kunnen ka nawa ba haka bane ba labarin ya dame ta a fadan ubanta kuma a kira sunan wani Allah bayan ubanta ya ce ma alimta lakum min ilahin ghairi ana rabbukumul a'la la'alli abul asbaba fa'attaliu ila ilahi wa inni la'azunnuhu min alkazibina ba abin da bai yi ba yayi da'awar uluhiyya da yazo yi da'awar rububiya. da ya ce alimtu lakum min ilahin ghairi sai aka kyale saboda lokacin da za halaka shi bai kai ba izai ce ana rabbukumul a'la bai ce wa akhadha ce fa akhadhahu na lakana al-akhiratu wal ula inna fi zalika la'ibratan liman yakhsha a antum ashaddu khalqan ala sama بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج والأرض بعد ذلك دهاها فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ashe wannan matar taka duk zaman da take yi fadan fir'auna ba addinin ba addinin ka take bi ba me ya faru ga abin da ya faru kaza da kaza da kaza da kaza to aje a ɗauko ta a kawo a tabbatar aka ɗauko ta me ya faru ta ce abinda da ka ji haka ya faru abin da ka ji haka ya faru duk aka yi juyin duniyan nan takiya imani ya ratsa ki ba ruwan shi da ko kana ci abinci yau ko abincin gobe kana da kuɗi a jihoka ko babu abin imani ya fi karfin wa'annan duka baki daya aka yi juyin duniyar na ta tabbata kan abin da take aka ce shi kenan sai da a kashe ta ba dabara ba yadda za a yi duk shekarun da ake zaune ashe ba ba ba addinin firawun ke bi ba wani Allah kike bautawa kaza kaza ai ba ki da magani yau sai me sai da ki bar duniyar nan aka je aka ajiye ta aka nuna mata katon dutse za a sako a kanta dutsen da in ya sako a kanta shikenan sai me sai ta tarwatse ta narke ta gama yawo kenan ana nuna mata maimakon ta ji sai sa aka ce yusabbitu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah ana nuna mata kowane ne zai janye ce zai bi a fir'auna sai ce rabbibni ana nuna mata maimakon ta ji tsoro sai ce rabbibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini wani irin imani kenan tana faɗa sai Allah ya karbi addu'anta sai aka nuna mata mazauninta a cikin aljanna sai ta yi murmushi aka ce wace irin sakar ya kenan wannan sakar sakarci za a kashe ta tana murmushi tana dariya za a kashe ta tana dariya abinda aka gani abinda ta hago ya sha bamban da abinda suke gani da ta daga hannu ta ce rabbi ibn li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi ba ka ta faɗa ba wa najjini min al-qawmi adh-dhalimin shikenan duk wanda zai miki gata ya ce zai ja miki carbi zai miki randa kike waye gari ba shi nan shi kuma fa a hada ki da Allah yanzu lokacin fada da tashin hankali da mita da dunkule baki da mai shan kunu ya wuce ki ce mishi dan Allah zai maka biyayya iya abin da kake so kaga ka raba ni da na daga nan kuma ina fatan sai ka bari dan Allah ka dora ni ka jona ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayi min komai duk biyayyar da kake so zai ai wannan ma kaza ne ai dan Allah yana cikin hahu sitta yana cikin Buhari da Muslim da da Muwatta Malik yana ci Allah shi ma albarka ni kuma nayi alkawari duk biyayyar da kake so matkan ba saba Allah bane duk yanda zan shirya kaina in shirya maka yanayi ka ji daɗi yanda zan sallama kaina ba kai kai duk daɗin rayuwa da ni zan yi abin da nake so dan Allah ka dora ni akan tafarkin Annabi shi za a tambaye ni a cikin kabari saboda ba ni da ba tare za mu shiga kabari ba ko mutuwa muka yi tare sai abin da wannan na abin da wannan kowa na cikin harkarsa ba ka bane ba to shine abin da aka faɗa mata gidan ba mace bace ba mata annabi ibrahim da ta hadu da azzalimi annabi ibrahim yana wajen mata annabi ne mijinta shine abul anbiya shine kakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma rayuwar da ake da'ima yana hada su yana juna yana hada ne da Allah da zarki shi yasa da ta samu kanta wajen azzalimi bata ce ta albarkan mijina ba ko ɗana ko ubana ya Allah madaukakin sarki tana tawassuli ka sani ka shaida muna maimaita wannan maganganu don ki san hanyar da ake bi a samu shiga wajen Allah don ka san hanyar da ake bi a samu shiga wajen Allah wallahi in ka sake aka kama ka kuma sai a juna ka da tashar daji ka halaka da mace ta yi da azumi azumin ramadan ko su ta shawal ba ba ta yi tawassuli da sallar dare ba ba ta yi tawassuli da taciyar ba ba ta yi tawassuli ta je haji ba ba ta yi tawassuli da menene ba ya Allah ka sani ka shaida na katange kaina Allah madaukakin sarki ba na da ita ba kaza kaza Allah in ka san saboda kai nayi ta yi tawassuli kenan ya Allah kada ka dora wannan azzalimi a kaina ta gama Allah na tare da ita Nabi Ibrahim ba shi wajen yasa abin da ke gudana bai sa abin da ke gudana ba sai ta koma gawa Allah da ya halicce ta wanda yake tare da ita dimawo abadan Allah ya amsa addu'a ta ko bai amsa ba ya ji ko bai ji ba to ana maimaita waɗannan mas'aloli kada ki bar waɗannan sauran kwanaki su kare miki baki komai ba kina itikafi ne kina gidanki ne kina mijinki abinci da 'ya'yanki kina harkoki ne na gida lokaci ne na amsan addu'a lokaci ne da kowa zai biziro da bijiro da bukatunsa lokaci ne da duk abin da ya fi karfinki bai fi karfin Allah ba sai ki bijiro da shi a cikin watan azumi ya Allah ya Allah buru da zaki ki aika masallaci fi wata ne almajiran tara ki ba su abinci sharuwa menene da menene da zaki ciki ya Allah kana gani na Allah ka ga halin da nake ciki ya Allah miji nake so na gari ya Allah mace nake so ta gari ya Allah kuɗi nake so ya Allah haihuwa nake so ya Allah so nake ka min da ƴaƴana ya Allah lafiya muke so ya Allah so nake kaza kaza duk abin da kike faɗa Allah yana jin ki fiye da ke da kike faɗar magana amma in kika mai da kanki ko ka mai da kanka abokin gaban Allah akwai wanda su sun yanke in sun roki Allah ba zai karba ba ma'ana akwai gaba tsakanin su da Allah Allah ya hana shi kaza yana yi to shi yasa bar a yaudare Allah shi dan ya roki Allah Allah ba zai karba ba kuma sa ce yake so sai a kawo wani shi ya je roki Allah Allah bai san wanda zai karba Allah bai san ya karbi addu'an wa za a yi ma ba ba haka bane ba Allah bai sani ba kaga aqida wata aqida kuma ta shigo kenan an samu mummunar aqida kuma kenan ai tashi zaki gadan gadan ki daga hannunki ba sai ki nafila raka'a dubu ba ba sai ki nafila a'a ko raka'a biyu kika yi kai dauki ma lokacin baki da sarki baki sallah ba mumina bace bake ba musulma bace bake ki daga hannu ki roki Allah ya Allah dauki sarki kana ji na kana gani na Allah ya san ki yasa ya halice ki ba Hausa ko bayar ba ko menene da ya ga da baki zama Larabiya sai ki fi kowa iya Larabci abinda Allah ya halice ki akai din nan shine Allah yake so ki ya karba ki fada da hausan ki da yaren ki da filatancin ki da ko menene Allah kai kadai zan abinda Allah ke so nan ki mika wuya ki tabbatar miki cewa kin san cewa ban da shi ba mai iya yi kina fada Allah ya karbi ki. wannan kwanaki da suka saura kwanaki ne masu albarka lokaci ne mai albarka duk bukata in tafi karfin ki ba tafi karfin Allah ba duk bukata in tafi karfin ka ba tafi karfin Allah ba dauke sarki an fahimta wa sabi ma shi ta timra'atu fir'auna da wannan dan yaro kin matan fir'auna mu'mina ce ita kadai ke fada ita kadai ke ko ku nawa ke gidan ko ku uku ko hudu ko ke kadai ce akwai sauran mutane ita kadai ce mu'mina a cikin fadar da ake zalunci abubuwan dan ta tabbatar ma a tabbatar ma cewa imani ya ratsa zuciyarta in aka je da fir'auna da annabi musa aka je aka yi ta fama in aka dawo sai ta waye ci nasara waye samu ɗaukaka in ce fir'auna sai ta yi bakin ciki a cikin zuciyarta amma ba za ta bayyana ba in ce annabi Musa sai ta murna a cikin zuciyarta amma ba za ta bayyana ba dalili shine ba wanda ya san abin da take ciki sai ran da asiri ya tono kuma ran nan ne aka nuna mata mazauninta a cikin aljanna sai a ce asiri ya tono ko ran da bukata ta biya asirinta ya tono tana fadan fir'auna ba ta bauta ta fir'auna har yar fir'auna ta ji zafi ta kai to asiri ya tono amma bukatar ta ta biya Allah ya kaddara rannan za ta bar duniya radda Allah ya kaddara za ka bar duniya wallahi tallahi rannan za ka bar duniya ko da kan ka kake kwance ko shahada za ka samu ko menene za ka samu an fahimta ma shi tatu imra'ati fir'auna sai a sake ko wa majmu'uhum sab'atun su bakwai ne shahidu yusuf sabiyu ma shi tatu imra'ati fir'auna wa isa wa yahya وصاحب جريج وصاحب الجبار وصبي قصة الأخدود أنسى يا جريج كو kisan jureju duk iyaye suna son wannan kisa don yaya si musu biyayya ko wa isa wa yahya wa wane ne sahibul jabbar eh? wa qissatul ukhdud qissatul mutane aka ana sa wata mace tana da jinjirinta aka ce ita ma ta shiga wuta dole ta je za ta shiga shi ta tsaya dan Allah ta tsaya ne don ta tausaya ma kanta ko ɗanta she wannan ɗan jinjiri ce mama kina kan gaskiya me yake ji masoro ki shiga ki shiga shine na bakwai su kenan ko shine kisatul ukhdud kenan sa'annan kisan jabbar ko ai kowa ya san wannan kisan shi ba ku san shi ba da za ku san shi insha Allah اقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر إلى الله قال آمنا بالله بالله واشهد بأننا مسلمون واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الهادي إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات falamma hassa isa humul kufra annabi isa da saukin kansa da sassaucin al'amarinsa ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqa lima bayna yadaykum ba haka ya fara mm, mm, mm, risalar tasa ba ana tafiya yayi wa'azin yayi da'awar yayi wa'azin kasa yayi na state yayi na ƙauye yayi na local government yayi ba abinda bai yi ba sai ya zo a hassa ai alima ilman yaqinan annahum la yu'minuna sai ya zo ya sani ya sakankance cewa waɗannan ba abin da zai musu amfani ba yadda za a yi da su shine falamma a hassa isa ya sani ya sakankance har abin ya zama mishi ma kamar abu ne da za a taba kamar abu ne da ake gani falamma a hassa isa min humul kufra qala sai ce man ansari ila Allah su wane ne wanda za su taimaka min tare da Allah madaukakin sarki halal hawariyuna sai almajiransa sahabbansa masu ikhlasi kamar mutum goma sha biyu suka ce nahnu ansarullah nahnu ansarullah mu za mu taimaka ma mu ne mataimaka wanda za mu taimaka ma addinin Allah amanna billahi mun imani da Allah mun yadda mun gaskata shi yasa muna nan daren dakan kakka ji tsoron komai kakka ji yankan komai ba gudu za a yi ba washhad ka shaida cewa bi anna muslimuna mu ma musulmai ne wannan musuluncin da kake wasa da shi ka same shi a araha kyauta ba abin da kai Allah ya baka ba wanda zai iya kirga zai iya fa sanin tun farkon kakansa da ya karbi musulunci ba wanda zai iya sani duk wannan ba albarka bane ba jin dadi bane ba alkhairi bane na kuma ka zo kana wasa da addinin musulunci rabbana ya ubangijinmu amanna bima anzalta mun imani da abin da ka saukar na attaura da linjila da sufi duk wa amanna bima anzalta wacce ba'anar rasula muka bi manzon Allah annabi Isa ashe duk manzo abinda ake so gare ka in ka so shi ka bi shi kada ka so shi ka ki bin shi wacce ba'anar rasula saboda haka ya Allah madaukakin sarki faktubna ma'ashahidina ka rubuta mu tare da waɗanda suka shaida maka da wahadaniya da kaɗaitakanka a cikin uluhiya da rububiya da asma wa sifat wa makaru wa makarallahu wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'uruna fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'ina fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi zalika liqaumin liqaumin ba ka da murya ne ai ayan alkur'ani ba a bari kuskure ya shiga cikin makin ana faɗa sai ka faɗa ba ka bane ba eh. kadai ke da wannan mujiza alkur'ani shi kadai ke da wannan mujiza kowa yana ji da kanshi yana gani ya iya yana gani ya sani amma liman ko limamin maka ne har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman na sallah ana kuskure cin aya dan kankanin almajiri dake karkashin safu in ya gyara ba za ka ji zafin shi ba ko ya ake komin kankanta mutum bayan liman liman na kuskure sai gyara mishi kana kuskure ayar tana sai faɗa ba za ka taba jin dan me yayi maka haka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karatu sai karatun ya kawo gaddama da aka je sai manzo Allah ce babu ubay ibn kab ne a ciki yace ina nan yace to me ya hana kai gyara yace ya man korji ya manzo Allah a ce ai ma gyara ba haka bane ba wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yashkuruna suka suka suka shirya kulle kulle suna kullawa ba sani ba ni ina kullawa kuma na san abin da suke ciki duk sa'an da mutum ke yi ma kulle kulle kai ka san abin da yake kullawa kai ka zo kana shirya masa abin da bai sani ba da kai da shi wa ke da galaba kai ke da galaba to abin da ke faruwa kenan duniya yanzu duk kasashen larabawa makaman da za su saya wajen kasashen turawa yahuda sun san waannan makaman adadinsu iyakacinsu menene menene hatsarin da ke ciki baki ɗaya sun sani tsirara larabawa ke tafiya ita kuma isu kuma yahudawa abinda ake basu da wanda suke saya laraba ba su san adadin su ba ba su san karfin su ba ba su san iyakacin abinda hatsarin da ke ciki ba sa'an nan akwai makaman da ba yadda za a yi larabawa za su ba da kazan su duka ba za a sayar musu ba amma isra'ila shi a kwasi a bata ta cika taskanta da ita su shi yasa kowa ke shakkanta wa makaru makran wa makarra makran wa hum la yash'uruna ba ku iya ba kasan musulmai da za su iya tsayawa kan kafafunsu su kera makamai dole sai an je ina an sau wajen wa wajen turawa ba haka bane ba a ka wajen turawa ba fada ake ba yanzu tarbiya ake sai wajen turawa turawan nan kuma duk inda ka kai da kuɗi fa sun fi ka kuɗi shi yasa kuɗin ka suke so akwai makamin da in ka ce zaka sai shi su sa maka kuɗi mai ɗimbin yawa kuma ba kuɗin suke so sai ce za mu sa ma sharaɗi kaza wannan makaman ba za fuskantar da su Isra'ila ba sai dai za ku kashe kanku ko larabawa da iran da iraq da mainene da wane ne da ina ne da zuwa wannan makaman ba a baka izini ka yi amfani da shi akan isra'ila ba sa'an nan kuma kuna tsanantawa a kasan ba a buga ba a coci muna son ku ba da izini shi an gina coci kuna takurawa mata ba su da kaza ku ba da izini sai ai kaza makami za ka sai ka kare kanka sai a ce to wannan makamin don za a sayar maka shi da sharaɗin kare kanka har abada isra'ila ba za ta ji tsoron wannan abin ba don ba za ka fuskanta in ka fuskanta da wannan sharaɗin ka soke za a iya kwacewa kuma ka biya kuɗi sannan kuma kafa ma sharaɗi ga abin da muke so ka yi ma addinin arnanci kuma dole ka yi sa'annan duk abin da aka sayar maka isra'ila na da hotonsa tana da cikakken bayani game da shi menene iyakar fesa ina zai kai menene da menene duk kana tsirara a wajenta ita kuma duk abin da za a sayar mata don da za a bata ba wanda ya san adadin shi da karfin shi da yaya yake shi yasa da an tashi sai ga sun ci karfin mutane wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'uruna an fahimta to shi yasa me yake me ya wajaba akan musulmai kasashen duniyar musulmai duka baki daya a tashi ga dangadan ayi karatu a karanta ayi ko menene da menene a karanta kimiyya da sana'a a karanta kaza kaza har a zo a kai kasashen musulmai suna iya kera jirgin sama Kasashe musulmai suna iya kera kayan yaki wa a lahum mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamu alaysa kadhalik sai musulmai sun zo suna iya kera jiragen sama suna iya kera makamai da kansu suna iya kera kasashen turawa ba aljanu ke kera musu ba su suke kerawa amma duk ilimin ka duk kudin za ku kashe ƴaƴan ku je karatu wajen su wallahi ba za su koya musu yansu abubuwan ba har abada wannan abin na nukiliya da meye da meye da meye duk wani musulmi ko wanda ke da alaka da laraba ba yadda za a koya masa sirrin da ke ciki in ba haka ba ya kai japan ta iya ya kai koriya ta iya ya kai amerika ta iya ingila jamus italiya kowa da kowa ya iya har kasan india tana da shi har kasan to ya aka yi kasashen laraba ba za a yadda ba ba za a yadda ba duk kwakwalwarka za su ɗauke ka su yi aiki amma za ka garin ku hutu sai an caje ka komai da komai kasan indiya ba indiya ne mai kwakwalwa sai doki abin cikin kwakwalwarsa in ya je shi zana a aji ya koma har aka je aka samu wannan abu amma in baka ba yadda za a yi ka samu ba ga Nijar tana da uranium ba duk masu kera nukiliya da me ake kerawa uranium ba da shi ake ba Nijar tana da uranium mai yawan gaske ba abinda za ta yi da su amma ya za ta yi shi ta sayar ma faransawa ta sayar ma chinese ta sayar ya aka yi chinese ta iya ya aka yi korea suka iya kasashen musulmi dabba wanda ke da shi sai kasan pakistan da kasan iran kasan kowa ba ta da shi suka yi karya cewa akwai iraq suka je suka rusa iraq suka tara fitina suka halaka al'umma baki daya wa makaru suka kulla makirci suka je suka zauna ya za a yi a kashe annabi isa shine makirci wa makar Allah Allah kuma ya kulla musu wallahu khairul makirina sai suka shirya to ya za a yi a je a same shi a gida ya ishe mu da wa'azi wannan haramun ne duk da abin jin daɗi ya haramta mana duk abin hayar yadda muke jin daɗi mu sarara muna da mulki muna da kuɗi mai saura innal insana la yatgha an ra'ahu sagda ga dukiya ga mulki a bar mu yi tagawa mu mana ku ishe mu da surutu haza halalu haza haramun wannan haramun ne wannan bai halatta ba ga kyawun mata ku ce haramun ga dukiya ana samu ku ce haramun yaushe za a tsaya ana tsince halal halal yaushe za a ji daɗi kai a je a kashe shi ma suka tashi suka je za su je cikin gidan da yake su kashe shi sai Allah ya ɗauki siffar sai saka ma wani sai aka ɗauke shi da suka zo shi suka kashe wanda sai suka samu wanda suka samu zahiri suka kamar sifar isa suka zo suna sun kashe shi a ashe shirme suka yi wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin iz qala Allah ka tuna lokacin da Allah madawakin sarki ya ce ya isa ya annabi isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru ya isa inni mutawaffika mutawaffika ba da ba damuwa ba za a bata lokaci cikin surutu ba wasu ka ce za mu sa kai bacci wasu ka ce za mu kashe ka wasu ka ce za mu cika maka ajalin ka ba za su ya kashe ka ba shi yasa ajalin da aka saka maka za mu cika maka ba za su kashe ka ba za mu ɗaukaka ka zuwa gare mu har lokacin kai kai ka sauko kasa ka zo ka mutu wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru za mu tsarkake ka da abinda suke cewa mahaifiyarka mazinaciya ce abinda suka faɗa kenan wai maryamu mece ce saboda iya aka yi ta samu da ba ta da miji ya aka yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza wai kai me kake tsammani ne kai kana da'awa kana wa'azi wai kana rike da sunna wai kuma a kyale ka kai da kanka ba za ka tuhumi sunnan taka ba kai da kanka ba za ka tuhumi addinin naka ba ba za ka tuhumi da'awar taka ba a kyale ka baka kuriya baka mota baka kaza baka kaza baka kaza annabi isa da ga abinda aka shirya masa annabi ibrahim ga abinda aka yi annabi musa mun karanta suratul bakara kowa duk mai imani shi ya tausaya ma annabi musa ba karanta ba sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga abubuwan da suka faru sannan ka ce kana bin hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kana yada addinin Allah kuma baka son wani ya zage ka kuma baka son wani ya dake ka baka son wani ya kwace maka baka son wani ya kaza kaza kaza don Allah wannan abubuwan za su tafi za su tafi tare eh wanda kake koyi da shi din wane ne mai shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ya dawo ya aka yi sai da aka fitar da shi ƙwaryan makka yana ji yana gani ya barta zai bar maka ya ce yace innaki lamin habbi biladillahi ilayya laula anna qaumaki ne minki ma kharaju ba dan sun fitar da ni ba ba zan barki ba wannan magana an fada ita ne ana jin zafi ko ana jin daɗi aka bar makka din aka tafi a madina a cikin jirgin sama daga najeriya zuwa ji awa hudu a kasa a yunwa a jin tsoro a kishin ruwa aka tafi aka je yada addinin Allah ana shiga madina shikenan an gama komai a a ka gama da mushrikai ba masu ba mayi ba masu ba masu ba munafarci yanzu ka shigo cikin yahudawa dole ka dan da wancan kuma dole ka samu experience ai muna tare da ku ai za mu je yaki sannan la in rajana ila al madinati la yukhrijanna al al'azb min al azab la in rajana ila al madinati wallahi mun koma madina sai an yi kaza kaza kaza kuma da zuci aka ce ah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك والله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين لكذب اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون كذا كذا كذا كذا هم الذين يقولون هم الذين يقولون هم الذين يقولون لئن رجعنا الى المدينة هم الذين يقولون bayan an gama da mushrikai sai aka zo kuma wajen yahudawa nifaka tsantsa nifaka ai muna tare da ku za a je yaki ai kaza in aka yi ku gudu ku janye mu karya su mu yi kaza da kaza ana yi ana kallon muhajirai wanda suke da tsantsan imani ana jin haushe su ana hararan su ana kyaran su ana yi kaza kaza kaza kaza kaza kaza kun fito daga makka kun zo kaza kaza kaza kun zo ku yi kaza kun zo kaza ana yi musu hasada ana shi sa su dama su yahuda sun fi kowa kwarewa cikin hasada da kulla munafici da kulle-kulle kuma sun fi kowa tsoro wa mutahhiruka min da kafaru za mu tsarkake ka da abin da suka faɗa maka na cewa mahaifiyarka kaza ce wa ja'ilul ladzina taba'uka fawqa allazina kafaru za mu dora waɗanda suka bi ka kan kafirai ila yawmil qiyamati har ana da kasa har izuwa ran tashi alkiyama thumma ilayya marji'ukum Sa'an nan kuma kada ku ji damuwa duk abin da zai je ya dawo duk abin da za a kulla ilayya marji uku gare ni za ku dawo gare ni za ku dawo fa kuma bainakum fi ma kuntum ta takhtalifuna zan yi hukunci tsakaninku a cikin abin da kuka zance kuna jayayya wannan ce kaza wannan ce kaza da musulmai da kafirai fa amma allazina kafaru amma kaga waɗanda suka kafirce kafirai fa u'azzibuhum azaban shadidan fi dunya wal akhirah sai da musu azaba mai tsanani a duniya da lahira wa ma min nasirina ba su da mataimaka ba su da wanda zai taimake su haka kafirai suke sun fika kuɗi sun fika komai sun fika ci gaba sun fika komai amma ba su da haske tare da su kullum a firgice kullum a cikin tashin hankali duk kasashen turai suna da mallakar nukiliya duk kasashen amurka suna da kaza kaza amma da an ji kiris wata kasan ba ta mallaka wai so take wanda ka mallaki abu shekara dubu ka yi nisa ka yi caccanza ka gyaggyara ka ya ci gaba ya yi komai to me zai tsoratar da kai da wanda ake cewa wai yana son ya samu me zai tsoratar da kai kuma ba shi da dadi kai ka mallaka ba shi da dadi kai ka mallaka ka mallaka wa wanda kake so da'iman cikin tsoro suke har abada wa amman lazina amanu amma kaga waɗanda suka yi imani wa amilus salihati suka yi aiki nagari imani baya tafiya sai da aiki nagari wasihin ujurahum Allah zai cika musu ladansu wallahu la yuhibbu zalimina Allah baya son azzalimai ba shi tare da su bai yadda da su ba kuma zai kama su inna batsha rabbika la shadid zai musu intiqami zalika natluhu alayka min al-ayati abin da muke karanta maka kenan daga ayoyi alamomi na kadaitakan mu alamomi na ce mu'jizozin mu'jiza wa zikril hakim zalika natluhu alaika min al-ayati wa zikril hakim al-ayati mal muradu bil ayati huna sai ana sai ana tattambaya ko eh eh ما مراد بالآيات هنا شرعية ذلك نتلوه alaika. بقرينة ماذا نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم آيات التشريعية dole sai an yi magana ba wanda zai kuskure a kai shi gaban kuliya gyarawa ake yi to amma a san cewa abubuwan da ake fitowa masu tsada ana fahimtar ana ɗaukar ɗaya bayan ɗaya to shine sai an tattace ana yi ana tambaya zalika natluhu alayka min al-ayati al'ayatu shar'iyya zalika da tulu'alka min al'ayati wa zikir hakim al kenan wa zikir hakim ayi al kenan min al-ayati ma'ana at-taura da linjila kenan ko da abubuwan da ke tabbatar da mu'jizozin da kuma ayoyin da ke tabbatar da kadaitakan Allah saboda abubuwan da suka shigo ciki kenan ko wa ja'ilul lajina muzin istafaki mai fari zamu yi kaza zamu yi kaza banda Allah waye yake yin wannan Allahumma dina fi man وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yace wani ya buke tambaya yace wai ya dau azumi sai bai kwanta da rana ya bacci sai mafarki har maniyi ya fito a darul hadis in mutum ya yi bacci da rana cikin azumi ya yi mafarki mani ya fito azumin shi yana nan ko ya kare azumin sa yana nan ko ya kare azumin sa yana nan ya sheikh fakad zakarta hadis شواهد يوسف لأنه الحديث لو أنت بنفسك ضعيف أليس كذلك؟ أنت بنفسك إيه أه؟ تصحح ضعفك ثم تضعف ما تريد أن تضعف a kan halaccin ko rashin halaccin yana tambayan halacci ko rashin halacci karanta alkur'ani ko alkunutu da murya mai daɗi kamar yadda ake rera alkur'ani kila limamin ko yana alkunutu da <laughs> dole sai an samu experience an samu kwarewa cikin rayuwa kano ko mhm.